Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. Sai kuma maimacin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. Idan masu sauraro ba ku manta ba a 'yan makonnin da suka gabata muka kawo muku shiri akan kama wata 'yar jarida a jamhuriyar Nijar mai suna Samira Sabo mai fafutuka a kafafen sadarwa yayin da aka kai ta kurkuku akan wasu bayanai da ta saka a shafin Facebook game da ɗan shugaban ƙasar Nijar wato Mamman Sani Isuhu Muhammadu. To a wannan mako za mu ka muku yadda wata kotu a birnin Yamai ta wanke 'yan jaridar bayan da ta shafe kwanaki hamsin a kulle a gidan yari. Sakamakon karar da ɗan shugaban ƙasar ya shigar a kanta bisa ga korafin cewa ta yi masa ƙazafi saboda zarginsa da hannu a kudaden makaman da aka handame a ma'aikatar tsaron ƙasar. Ga wakilin murya Amurka a Yamai Sule Mummuni Barma da karin bayani. A ranar Talata 28 ga watan Yuli ne kotun Tribunal de Grand Instance or Class ta birnin Yamai ta bada sanarwar sallamar Samira Sabu daga kurkuku. Bayan da alkali ya gano cewa zargin da ake wa 'yar jaridar ba shi da tushe. Metar Budal Efred da ke daya daga cikin lauyoyi ukun da suka kare ta a wannan shari'a ya gaya wa sashen faransanci na muryar amurka cewa ya ce abin da ya kamata a lura an sallame ta ne saboda babu kamshin gaskiya a laifin da ake zargin ta da aikatawa ma'ana an wanke ta wato bai cancanta ba a kulle ta a kurkuku daidai da sakar guda amma kaga ta shafa kusan wata biyu a tsare za ta koma gida ko da aka yi katari bangaren mai kara ya ɗaukaka ƙara. Lauyan ya ci gaba da cewa Samira sabu ƙwararriyar 'yar jarida ce da ta san makamar aiki sanin kan digin aiki ya yasa bata ambaci sunan kowa ba a rubutunta. A yayin zaman shari'ar da ya gudana a ranar hudu ga watan Yuli, alkali mai tuhuma wato Procureur de la République ya shawarci kotu ta yi wa 'yar jaridar daurin makonni biyar a kurkuku tare da biyan tarar miliyan guda na sefa ganin yadda alkali ya yi watsi da wannan bukata ta hanyar sakin samira mijinta abdulkadir isuhu da ke ɗaya daga cikin mambobin kungiyar abc ta m blog ya jinjina wa mashara'anta domin a cewarsa ta nuna alamar adalci a wannan shari'a kai an ce maka da shari'a da dan muhammad isufu dole ne ka ji wani abu basfe ya da muka ga abubuwan shari'a take zuwa a ƙasar tamu abin sai ba mutum tsoro mai yanzu da muka gani ke sakamakon da aka bada jushin ya ce shi ba komi bai tuhumar komi inda gaskiya justice suna ta haka cin kasar mu sai mu ji daɗi mu ga kai kamar ƙasar a ci gaba paske in an ce ana ɗauka a yi jama'a wani ɗauki wani parti juje ɗauki wani parti akwai matsala mai da muga yanzu abin gade gaskiya farin ciki abokan ta ce za su shiga cikin procedure administrative na can eh, gidan kwasu. Tuni Samira Sabu ta koma gida a yammacin ranar Talata 28 ga watan Yuli. inda 'yan uwa da abokai ke taya ta murnar fitowa daga gidan sarka yayin da har yanzu a nasa bangare mamman sani isu muhammadu mai kara ko wani lauyansa ba su ce kalaba akan wannan hukunci to amma wani makusancinsa muhammad abdulkadir cewa yake babu wani zancen a ce wai ta ci wata galaba da sauransu mu ne muka ci galaba mu da aka tozarta ko kuma a so a ci zarafinmu da sauransu mu da mun bukatar mu mutane duniya ta shaidi cewa lalle abin da ta kwaɗi baya da tushe kuma baya da makama mu abin da muke son mutane su sani abba mutum ne kamar kowa yana da jini cikin jikin shi yana lunkwashi yana da tunani yana da ra'ayi ba wai dan abba yana ɗaga shugaban ƙasa shugaban jamhuriya mai daraja alhaji isu muhammadu za a cewa mutane su ci karansu ba babbaka kan iyauci da mutuncin shi a ƙarshen watan mayun da ya gabata ne yar jarida bugo da ƙari shugabar ƙungiyar abc ta masu fafutuka ta hanyar yanar gizo samira ta ayyana a shafinta na facebook cewa dan mai gida yana da alaka ta kudda kudda daya daga cikin 'yan kasuwar da ake zargi da hannu wajen handame makudan kudade a ma'aikatar tsaro domin sun saba ganawa a keɓance a manyan otel-otel na birnin paris saboda haka dukkan hukuncin da ya hau kan dan kasuwar dole ne ya ritsa da ɗan mai gida abinda ɗan shugaban ƙasar Nijar Mamman Sani Isu Muhammadu ya ce da shi take saboda haka ake ganin ya fake ne da sabuwar dokar hukunta masu amfani da kafafen sada zumunta wajen maka 'yar jaridar a kotu matakin da shugaban kungiyar 'yan jarida masu bincike Musa Aksar Allah wadai da shi. Gobe kowa ya san wagga sanda tana iya bugun shi kai mai talabijin ko kai mai da radio ko kai mai wani abu can in kai ɗaya dan jarida ne ka rubuta shi ko ka wallafa shi wani ya je ya hauda shi bisa wannan yanar gizo kenan wagga doka tana iya bugunka to shine ya kamata kowa ya tashi tsaye ya san wagga doka ya kamata mu yaƙe ta da yadda muka saba muka saba yakin irin muka saba eh, muna kai ma irin waɗanga dokoki hari na a san Eh, a huddoma 'yan jarida hakinsu tunda so ake a hana 'yan jarida su yi aikinsu eh, yadda ya kamata. Lura da sabon yanayin da aikin jarida ke shirin fadawa a Niger ya sa cibiyar 'yan jarida ta ƙasa Maison de la Presse shirya wani taron wa juna sani domin a fayyacewa manema labarai wannan sabuwar doka. Eh, akwai confusion da yawa da mu ma masu jarida muna yi don ordonance 035 2010 Eh, yana kare dan jarida e, akwai wani article eh, said ya ce duk wani layi da wani jarida ya yi cikin aikin shi ba a iya a kama shi a kai shi kasu babu dai detention preventive babu gardavi babu wani juju da ya isa ya kama shi ya ce a kai shi kasu amma da ne akwai da yana biya tara ko da yana biya to yau nouvelle technologie de l'information euh, réseaux sociaux internet mutane kuma uh, suna yi aiki da wannan kaya na zamani don 'yan jarida da yawa suna yi confusion par rapport wanga takarda biyu loi sur la eh, cybercriminalité akwai bambanki dan ordonnance 33 035 2010 yana kare mu me sai sai akan aikin jarida in ka kuta daga wannan aikin jarida ka ta yi bisa rezo sosai ka yi wani magana loi cybercriminalité yana bugunka dokar wace ba a wuce watanni biyu da so zartar da ita ba na da alamun cin karo da wacce gwamnatin nijar ta saka wa hannu a shekarar dubu biyu da goma wace ta haramta kulle dan jarida akan aikinsa abin da ya sa editan jaridar larude listuwar ibrahim musa kiran 'yan jarida su zurfafa bincike akan dokokin aikin jarida na wannan kasa yau 'yan akwai babban matsala wadda ke da kwai in ce maka ba ma aikin jarida ɗaya ba cikin mata da harkoki a nahiyar afirka rashin karatu dokoki suna nan an yi amma sai ka ga da yake mutane ba su dokowa suna karantawa ba su iya sanin miyu a nan dokokin sun hakumsa sai daga baya bayan ka tashi kai ta ka baraka sannan a karanta maka a ce ai ka taka shahi kaza kudiri kaza sakin layi kaza na doka kaza duk wanda ke cikin wannan aiki na jarida ya san da lalle akwai dokoki waɗanda an ka yi sai dai mu karan mu 'yan jarida muna ma dokokin karan tsaye sannan hukuma su ma a nasu bangare suna ma dokokin karan tsaye. Baya ga Samira Sabu, editan jaridar Le Ali Sumana shine dan jarida na biyu da aka buga wa dokar hukunta masu amfani da kafafen sada zumunta inda ya shafe kwanaki biyu a hannun 'yan sandan farin kaya bayan da wasu suka kwafi wani labarinsa da suka yada a kafafen sada zumunta wanda ke cewa 'yan kasuwar da aka samu da hannu a rubda cikin da aka yi a ma'aikatar tsaro sun fara ramka kudaden da suka handame a maimakon su gurfana a gaban alkali kamar yadda gwamnatin Nijar ta yi alkawali a baya. Matakin da kungiyar Amnesty International da RSF suka ce yunkuri ne na toye aikin 'yan jarida a Nijar. shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai gasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya amurka a yamai wato sullamin barma ni zahar aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Akwai waɗanda su suna adawa da kowace gwamnati idan ba a basu kuɗi. Eh, ba na so in kira suna. Amma su ma suna da suna irin na wannan wanda ya kira in eh, suna da sunaye irin wannan na dattijan arewa. Jama'a barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai waya muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC. da yarda Allah yau muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna ji ana fafatawa a tsakanin babban jigon kungiyoyin matasan Najeriya na Sura Ashur Sharif da kuma lauya koko barista Aliyu Abdullahi mawakiltar fada shugaban ƙasa a Najeriya da suka jima suna fafatawa game da harkokin da suka shafi taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. To daga cikin abubuwan da zamu ji sun tabo a wannan kashi na ƙarshe a yau shine hadda magana hakurin da Buhari ya bayo 'yan Najeriya ko sun yi ko kuma za su yi din da kuma maganar jankunan da aka ce shi buhari ya yi wa wato kwamandojinsa na soja sannan za mu duba zargin da ake na cewa femi adeshina wato hadimin shugaban najeriya din na watsa labarai ya zagi profesa ango abdullahi mu ma duba rawar da ko kuma halin da mutane irin su ango abdullahi su paul onungu da sauransu suke ciki wanda suka taya buhari aiki a can baya To muna fata za ku kasance ta da ba ta da bata lokaci ba bari mu hannun taku ga Hassan. Alhaji Nasura idan muka duba akan batun tsaron nan dai shugaba Muhammadu Buhari da kansa ya fito ya bawa 'yan Najeriya hakuri kuma ya tabbatar da cewar za a yi abin da ya kamata domin a kawo sha'anin tsaron nan amma ku bisa ga yadda kuke ɗaukar al'amura kamar ku gamsu ba ko? Eh, abubuwan da a baya kake magana ko ko abun da suka fara a wannan satin a wannan satin kake magana eh. to akwai abu guda biyu na farko lokacin da muka yi wannan zanga-zanga a ranar da muka yi zanga-zanga ya fito ta kalamai da yake ba mutanen katsina hakuri ke cewa masu zanga-zangar su yi hakuri su gaba abin da zai faru to ɗaya kenan na biyun su kashe garin ranar zanga-zangar an tura wa'annan manyan shugabannin harkokin tsaro sun je jihar katsina sannan jiya ya yi wani taro da su hafsoshin sojoji inda ya fito ya faɗi wannan kalma wacce tun da ya zama shugaban ƙasa bai taɓa faɗa musu kalma makamancin haka ba to mu a fatanmu a matsayin mu na 'yan ƙasa sai mu ce ubangiji allah ka sa wannan abin ya zama sanadiyar kawo ƙarshen al'amura allah ubangiji ka taimaki jami'an tsaron ka taimake su ka ba su nasara akan waɗannan masu tawaye waɗanda suke masu shirya ubangiji Allah ka shirye su su kuma raguwar da ba za su yi to Allah ka ije ka ije mana sharin su kuma ka ba wa jami'an tsaron nasara kansu don haka muka a yanzu ma mitin ake sa ga na da muka rabu da in tashin tafi muna mitin ne akan magana yiwuwar ci gaba da zanga-zanga mutum da asabar ne za a yau da safe kungiyar da tawon arewa ta ce ko an kare ai kenan eh kungiyar da tawon arewa ta mitin da mu ta nemi mu sassauta saboda su ma suna kallon well i don't know kai kasan su kai kasan mai san mutunci ko kasan marasa mutunci ah, oh, oh, oh, domin akwai masu eh, zan baka zan baka an samu akan hakan da ka tambaye ni sun nemi cewar wasu wannan abuwan da suka ga yayi suna ganin ya kamata a sa ido a gani a bi shi a kalla a gani daga nan zuwa ta biyu a ga irin shiga wanda aka samu idan ba ci gaba kullum ana caccaka gwamnatin har zuwa na lokaci da yake nan to kaga sai na da kan kalmar da ya faɗa ita ce kalmar da 'yan sanda suka tuhume ni a kanta yanzu ya ce da eh, shugabannin ta arewa marasa mutunci ko masu mutunci very good mm, akwai masu kirki eh koma menene a shugabanci duk mutumin da ya fito ici yana so ya shugabanci mutane to dole mutane sai sun tuhumce shi akan yadda yake shugabancinsu don mutum ya tuhumce ka akan yadda kake shugabancinsa bai zama mutumin banza ba bai zama mutumin banza ba kuma ban san irin gudunmuwar da ka bayar a yakin neman zaɓe ba wanda kake so ɗin ka wa mara marasa mutuncin gudunmawa da ɗawainiyar da suka kai wa shugaba buhari na kawo gwamnatin buhari kai ba ka yi shi ba ban san irin gudunmuwar ka ba domin sai yanzu na je ka ni ku na san tun daga ran da buhari kafin ya shiga anansun ya shiga jam'iyya muka fara aikin yakin neman zaɓe har ya zo ya anansun shiga jam'iyyarsa sannan daga dubu biyu da sha ɗaya. zuwa 2015 da aka yi zabensa na san abin da ita kungiyar da tirjin arewa ta yi masa na san abin da shi professor angon yi a kan gwamnatin da ta gabata wanda kowa ya sani sai da aka buɗe yana mota a bauchi yana tafiya sojas ka buɗe mota sauta har shashi goma sha biyu aka harba har yanzu ana shari'a a kotu da shi so da haka in akan akan cewar gwamnati ta lalace sai an gyara ko muka zauna kuma ango abdullahi da ake cewa makiyin bahar ko bai san bahar ko a yanzu da ake kalla ake son a ce masa mara mutunci na san da ni da shi da salamon dalon da paul onongo yadda muka yi da, da, da, pasto aminci sai da muka tara masa pasto da bishop guda 500 a sharatin hotel suka zo suka tabbatar da cewar su kiristoci ne na arewa shugabanni sun yadda shi za su yi shi za su taimaka suka sa hannu ya zo ya zauna muka haɗu da ni da shi da su muka mitin da shi aka gama da shi to da ka ba yadda za ka yi kace waɗannan mutanen makiyan buhari ne su to <clears throat> kana mm-hmm. ba wai makiya bane ni baran kalle su a matsayin makiya ba ya eh ina nufin masu kirki kasa sa wasan da sai hankali so kana jina ina nufin masu kirki da marasa kirki kuma gaskiya ne yes akwai masu kirki akwai marasa kirki yawwa ah, akwai waɗanda su suna adawa da kowace gwamnati idan ba a basu kuɗi amma idan an ba su kuɗi za su yi shiru so in an ba in ba ba su za su diga adawa da wannan gwamnati da abin da ya dace a yi adawa a kan shi da wanda bai dace a yi adawa a kan shi ba mun san wannan da cije kuma suna nan kuma kuma suwaye suwaye suwaye suwaye ba na so in kira suna ai tun ka faɗa kana jira amma su ma suna da suna irin na wannan wanda ya kira in suna da sunaye irin wannan na dattijen arewa ka gane arewa an kusan kungiyar ta arewa guda biyu na arewa akwai arewa consultative forum akwai kuma northern elders forum to ba ta farkon ba yawwa amma a ta biyu na gama. northern elders forum kenan yawwa eh, ina tabbatar ma akwai mutane a cikinta waɗanda su aikinsu kenan a kullum a kowane ƙarƙashin mulkin kowane shugaba idan aka ba da kuɗi su bika ka in ka bayarwa kaɗan daɗe baka bayar ba ko kana bayarwa ne in ka daɗe baka bayar ba ba za su bi ba wallahi zan iya ma koran a kan haka sannan kuma batun yin buhari ko wani contribution da suka yi na buhari a da can da yawa da aka zo wannan zaɓen ai ba atiku suka yi kuma pdp suka yi kwarai kuwa ka je ka bincika kai dan jarida ne saboda haka ba su ji daɗin abin da ya faru ba ah, so amma ina ganin ba shi ba ne subject mu na discussion subject mu na discussion rashin tsaro ne na ji daɗin addu'o'in da kai wa musamman jarumanmu kuma abin da ya sa tun farko in ka tana magana na da ta farko na ce ya kamata idan aka ɗan yi abu mai kyau a ɗan ba saboda su ba don buhari kaɗai ba amma ko saboda rundunar sojojinmu wallahi in suna karantawa kuma suna ji a rediyoyi irin kalaman yadda yanzu yawanci ake kaman zaginsu ko kuma ake kushe ƙoƙarinsu ba sa jin daɗi ni na san haka don ina magana da yawancinsu amma in suna ji irin wannan hira kamar ƙarshen magana da kai ɗansu irin addu'o'i da ka zuba musu suna jin daɗi su ma kana ƙara musu yunƙuri na yin abun musan cewa ina zuwa zai in na fahimce shi kamar ku abin da kuke yi kuna sake wato kuna ba kwa karawa sojin mu kwarin gwiwa kuna kamar kuna disko eh, wato darasi ne mai zaman kansa domin zan kalubalance shi kuma zan ce da shi waɗannan manyan hafsoshin ya tambaye su ba su a jami'an tsaron ina zuwa ai tun daga hafsoshin ni a ƙarƙashin ƙungiyata daga wata uku zuwa yanzu na rubuta musu takardu sun kai guda uku na bayanai na sirri da muke samu da kuma ta hanya taimake su da information don a taimake su a cikin aikin su ina da kofin takardun kuma zan iya fito da su kuma su jami'an sun san mun taimaka mun rubuta musu kuma sun yaba abin ai nasura su kansu suna cewar wato wasu daga cikin nasarorin da suke samu yana biyo bayan irin haɗin kai da yan ƙasa na gari suke ba suna faɗa su ma eh to ai shine abin da ke so ya fahimce mu yau ɗaya kenan na biyun su ina so ita eh, ita ku rediyon voice of america ku sake ba mu lokaci so da kaga ina da abuwa dewa ne yanzu ke ta rike shi ma kaga tafiya ce a gaban sa ina so ya zo mu zauna ni da shi zan gaya masa abin da ya hada ya sa northern elders forum ta ce ba ruwanta da buhari a 2015 a'a ayi ya yi yawa saboda abin da ya faru tsakaninmu da buhari eh. akwai shawarwari da muka zauna muka yi da shi na sirri kafin a rantsar da shi zaɓe muka ba shawarwari akan yadda zai tafiyar da mulkin ƙasar nan inda ba za a samu matsala ba muka nemi ya jawo kudu maso gabashin najeriya wato ƙasar inyamurai kada i kalli ba su taimaki gabace shi ba sannan kujera da za ta zo arewa mafi girma a ɗauka a bawa ƙananan ƙabilun arewacin najeriya wato eh, kiristoci saboda na faɗa muku irin abin da muka da su har suka taimaki a kaɗa kai arewa ta zama ɗaya ta zaɓe ba a taɓa yin haka ba tarin siyasar najeriya sai ya karya wannan alkawarin kuma ina zuwa tsa ina zuwa ina zuwa shi sa na ce da wannan darasi ne mai zaman kansa darasi ne mai zaman kansa ya dira ban ga magana ba ka shiga eh, eh, kuma kana cewa shi sa na ce da kai ban so kai wannan zancen yanzu ba na farko kenan na biyu kun san lokacin da muka je muka zauna da shi a kan kasafin kuɗi na 2016 yadda aka yi wa arewa wakaci ka tashi da abin da imana mun zauna da shi a kan kasafin kuɗi na 2017 wanda shi ma aka yi wa arewa hannun waka cika tashi muka samu abu to ma dalla to jama'a nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa muna fatar an samu abin da aka amfana da shi daga cikin ta kuma Allah da mako na gaba za mu kawo muku wani sabon shiri yanzu kan a madadin su bakin namu wato shi nasura ashiru sharif da kuma barista aliyu abdullahi tare da Grace Alheri Abdu da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri da kuma shi kansa wakilinmu na can Abuja Hassan Bai na kaina da ya haɗa mana wannan muhara kuma ya aiko mana ita a nan Washington. Aliyu Mustapha Sakwato ne a nan Washington DC. Muna fatan mun banku lafiya sai an jima. madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye shiryen mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.